بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مرعبون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم موعدون يوم نطوي السماء كطي السجن للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون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 barkanmu da sake haduwa da ku a wannan yammaci ta ranar juma'a daren asabar yau muna tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 wanda wannan shine darasinmu na tafsirin alkur'ani darasi na tara a wannan masallaci ne albarka masallacin ummina hawa wanda ke nan bayan GGSS Doma a cikin jihar Gombe. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda wannan littafi zai cece su a ranar alkiyama kuma ya sa wannan zama da muke yi a ƙarshen su akan ce da mu ku tashi an gafarta muku an mai da munanan ayyukan ku sun koma kyawawa. yan uwa masu albarka mun tuki aya ta 128 a jiya insha Allah ta'ala a yau za mu tashi aya ta 129 akan wakalla ne Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يا تجبدا بعد labarin annabi Ibrahim alaihi salam saboda matsayinsa a cikin wannan al'umma. Annabi Ibrahim alayhi salam a annabawa gaba ɗaya idan ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam to shine mutum na biyu da ke biyo baya a daraja da matsayi a wurin Allah Maɗaukakin sarki daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim a wurin matsayi da daraja da falala shi yasa Qur'ani ke bada kulawa game da shi sabili da hanyoyi da dama da ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi an sanya su a cikin rayuwar annabi Ibrahim alaihi salam gabanin aiko shi shi yasa hatta alhalayya ma ta yan uwantaka na jini annabi sallallahu alaihi wasallam zo daga tsatsansa shine annabi Isma'il kamar yadda muka sani Allah ta'ala ya ce rabbana wab'ath fihim rasulan annabi Ibrahim yace ya ubangiji wab'ath fihim ka aiko a cikin al'umma ta wannan zuriyar ta wada ajiya nake musu addu'a rasulan ka aiko da wani jakada hom daga cikinsu yaddu alaihim ayatika idan ya zo ya rinka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitab sannan kuma ya sanar da su alqur'ani wal hikma da hikma alkitab anan bi ma'ana alkur'ani wal hikma malamai suka ce as-sunna ma'ana ka sa wanda zai zo da wata sunnar da duk wanda ya rayu a kanta har tashin alkiyama yana cikin ni'ima da rabauta wanda wannan ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka aiko din nan wa yuzakkihim kuma ya rinka yi musu tarbiyya yana gina musu ɗabi'unsu da imaninsu da gyara mu'amalantarsu ta yau da gobe tsakaninsu da mutane yan uwansu kai hatta da dabbobi ya kyautata alaka tsakaninsu domin manzo Allah sallallahu alaihi sallam daga cikin tarbiyyar da yi ma wannan al'ummar ba ma mutane ba hatta dabbobi sai da ya nuna yadda za a mu'amalance su ya ce idan za a yanka a tsawarka wuka a kuma hutar da dabba kada a zalunce ta duk da Allah ya sa ta ni'ima ce a gare ka amma sai dai faɗi haƙoƙi waɗanda aka keɓe ma dabbobi wanda su kansu ba a cutar da su to kaga wannan ba ƙaramin alheri ba ne, ya nuna har an gama da mutane an cimma ma abin da ba su ba Allah ta'ala ce innaka antal azizul hakim lalle ya Allah kai ne al-aziz magwayi al-hakim sannan kuma wanda yake asalin mai hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan cewa Allah ta'ala ya ce ma annabi Ibrahim ya faɗa cewa Allah ta'ala ka tagar a cikin al'ummata wanda za ka aiko ai ma'ana ka aiko wani manzo na musamman wanda idan ya zo daga wurinka yake kuma zai zo ne da ayoyi domin ƙarshen mu'jiza shine ka zo da wahayi a lokacin da ake yin wahayi din bayan wani wahayi kuma mu'jizar da ta fi kowace shine ka zo da ilimi eh idan ana wahayi to ka zama annabi annabi kuma zabi ne na Allah amma kuma ilimi dama ce da kai kana iya sa ma kanka iya abinda Allah ya kaddara maka gwargwadon kokarinka gwargwadon nacewarka to sannan kuma Allah subhanahu ta'ala da ya faɗi haka malamai suka ce Allah yana nufin bayan ya zo da ayoyin ya rinka musu bayanin ayoyin domin a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa'anzar na ilaikar zikira ya وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أشكي سورة النحل آية 44 الله تكون من سوكر مكة دعنبته wato saukar da ambato zuwa gare ka domin ka yi bayani ga mutane zuwa abin da aka saukar gare su shine alkur'ani alqur'ani shakundum ne kamar yadda muka faɗa a baya shi yasa yake da sunaye mabambanta juna dukkan abin da yake da girman matsayi a wurin Allah da wuya ka gan shi da suna ɗaya kilo an kira sa da shi idan wannan abu yana da girman sha'ani ko kuma idan mutum ne idan yana da girman lamari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa alkiyama kuka ga Allah ta'ala ya rinka kiranta da sunaye daban-daban arama za ka yi kama na biyu ko uku aina ce za mu yawo wata rago? to yau mun fara <laughs> eh to wata abu daya Allah ta'ala yake suna tambayar ka game da as-sa'a yaushe ne tashin alkiyar. kenan kaga daga cikin sunayen ta akwai ne kenan as-sa'a sai kenan اقتربت الساعة وانشق القمر وليلك wannan ka maimaita ka wani sunan da ba Asa'a sa'a ba Uban ke numfasa, yau amarya ta ce masa kunu sai ya fi ja, yadda nake hana ido na bacci, shi ma umore shi a yanzu, ƙwarai da gaske a rama muje. Za ka yi tuna yawmul jama'i يوم يجمعكم ليوم rika ذلك يوم Allah ya biya to kaga na ma baka saka amsa ka samu biyu a wuri daya to zo da haka dai Allah ta'ala ya faɗi alkiyama da sunaye da kuma sifofi ma idza zulzilatil ardi zilzalaha kaga wannan duk sifofi ne Allah ta'ala ya faɗa to kamar haka al'amarin alqur'ani shi kam na san ko tari ba za ka yi ba ka kawo mana sunaye na alqur'ani akalla guda biyu ko uku a cikin alqur'ani banda alqur'anin kansa بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا مساك على الخير أولا الآية ألا إقراء القرآن دسونا الفرقان من رب الأرياء نجسيا لكم أين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله يقول للي مو مكا توكد عن بطوشي لعن القرآن كما موني ما تطريش ثورة عليك وبركة كهوجة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله يعرض هذا idan kun duba Allah subhanahu ya kira alqur'ani da surare daban-daban wanda kitab yana daga ciki wanda zo a cikin wannan aya to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam liyu'allimahum yu'allimuhum alkitab ma'ana alquran ya koyar da su alqur'ani saboda ne a cikin alqur'ani akwai gaskiya mai amfani duk abin da ke cikin alqur'ani gaskiya ne kuma duk abin da ke cikin alqur'ani zai amfani ma'abotansa sannan kuma duk hukuncin da ka gani a cikin alkur'ani idan ka bibiyi hukunci a ƙarshe za ka ga tabbas wannan hukuncin adalci ne babu zalunci ko karkata ko sarrai rai a cikin alkur'ani shi sa Allah ta'ala ya sanya wajabcin a koye shi a iya shi a fahimce shi a yi aiki da shi idan aka yi haka kuma za a zauna lafiya ya ishe ka fahimtar haka idan ka kalli rayuwar mazajen farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da suke karanta shi suke aiki da shi suke bin sa sai kaga laifuffuka sun yi karanci a cikin su sai kaga Allah na yaban su kai ka ce ba su san zafin kansu ba akan ƴan uwansu suna fifita ƴan uwansu akan kansu ko da za su rasa rayukansu Allah ya bi su ya ce wa yuqsiruna ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة Allah ta'ala ce za ka tadda muminai wanda sahabbai ɗin kenan a karan fari suna fifita ‘yan uwansu a kan bukatan kansu ko da su suna da tsananin bukatuwa zuwa ga wannan abin da suka fifita ‘yan uwansu a kai. A taƙaice wannan shine ma'anar alkitab sannan sai malamai suka ce da Allah ta'ala alhikma da ya faɗa a ciki ita ce sunna sun fassara wannan saboda faɗin Allah ta'ala da yake cikin suratul nisa'i aya ta 113 Allah ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima Allah ta'ala ya ce kuma Allah ya saukar a gare ka da littafi da al-hikma ma'ana alkitabu was sunna an saukar maka da alqur'ani da kuma hanyar da za ka bi mutane su fahimci wannan alƙur'anin ta sanadiyarka wannan ita ce sunna din dukkan wani abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mutane su yi ko ya aikata kuma ya ce su yi ko aka yi a gaban shi aikace bai hana ba wannan ana kiransa sunna ma'ana shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata hanya da take bullewa zuwa tangaci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin sunnan ma saboda hasken ta ta kasu kashi daban-daban daga cikin karkasuwanta akwai sunnan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi umarni amma shi baya aikatawa kamar sadaka yakan ce yakan yakan mutane suna cin sadaka amma shi da ahlul baiti ba sa cin sadaka kaga wannan sunna ce yin sadaka har yace tana kashe fitina da kuma zunubai kamar yadda ruwa yake kashe wuta haka sadaka take kashe zunubai in kana sadaka to lalle zunubanka za a wayi gari insha Allah ta'ala za a wayi gari babu su kamar yanda yace mu rinka yin sahur saharu fa inna fi sahuri baraka ku rinka yin sahur domin akwai albarka a cikin sahur amma kuma shi sai aka ga an sha ruwa bai sha ruwa ba duk ya faɗi haka inda za ku gane cewa lallai sunna ita ce tsira kuma duk wanda yake kusa da wahayi to yana kusa da rahama duk zamanin da ya kusa da wahayi to ya fi zamanin da bai yi kusa da wahayi ba daraja da albarka ko da kuwa zamanin da ya biyo baya yana da wutan lantarki yana da jiragen sama yana da intanet yana da satellite yana da duk abin da yake da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum sun mallabi da yalunahu mafi alkhairin mutane su ne waɗanda suka yi ƙarni suka rayu tare da ni ina numfashi a cikinsu sannan waɗanda za su biyo baya su ne tabi'ai kenan sannan da za su biyo baya su yi waya yi shakkan so biyu ya faɗa ko so uku to kaga irin wannan lokacin ba zai taɓa zama ɗaya da lokacin da yake a yanzu mu mun yi nisa da asalin lokacin wahayi ba shi yasa suke da wannan fifiko da daraja da matsayi saboda sun yi kurakurai a sulasul ya nuna musu daidai sun bar kuskuren cincin amma ni da kai yanzu an nuna daidan ma kana da girman kai an nuna daidan ma kana da son zuciya ga gaskiya ka ki ɗauka ba wanda kuma ya sai gaya maka ba ka da mafaɗi tunda duk mutumin da aka ja masa aya bai sadu da ba to ka ga wannan mutum yana da matsala kwarai da gaske ya kamata a ce duk yanda take jin ka isa to ka san ayar alqur'ani ya fi ka isa idan kana jin ka kai wani matsayi to Allah yana sama da kai kuma za ka koma gare shi sai ya zanto kana rutsinawa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to wani wanda ya sa malamai suka ce abinda ake nufi da wannan alhikma shi ta ce sunna sannan suka ce zai yi wa abinda ake nufi da ita shi ne sanin dokokin shari'ar musulunci na fili da na ɓoye duk yana iya ɗaukan ma'anan alhikma kamar yadda malam Muhammad Salih bin Utaimin Allah ya kansa da rahama ya tafi akan wannan fahimta da sannan fadin Allah ta'ala da yace wa yuzakkihim kuma yana yi musu tarbiyya ai ma'ana yana renan ɗabi'unsu masu tsarki akwai ɗabi'un da musulunci ya zo ya tarar da al'umma a kanta bai musanya musu ba saboda suna da kyau akwai waɗanda kuma a musulunci ya zo ya tadda su munana ne sai ya raba su da waɗannan munanan ya ba su waɗanda suke kyawawa wanda wannan yana cike a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamana da musulunci ya zo ya rinka raba mutane da wasu ɗabi'u wanda suke na datti waɗanda Allah baya son su amma abin da zai baka takaici kuma duk kusan yanzu sun dawo cikin mu dumu-dumu muna aikata su daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana al'umma yin ta kuma a yanzu mutane ke aikatawa akwai gulma ita ce giba menene giba shine ka ambaci dan uwanka annabi sallallahu alaihi da kansa yayin tafsirin ta yace zikru akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka musulmi da abin da baya Allah subhanahu ta'ala kila yayi masa wata halitta wanda kai in an ambace shi da ita ba zai so ba an gane ko sai ka zo ka rinka ambatar shi da wannan sifar ko wannan halittar wanda ka san ranka ba zai so haka din ba ko malamai suka ce za ka yi misalin wani za ka iya faɗin abin da za a gane shi ne sai ka ƙara da wani abin da inda zai ji ransa ba zai so ba an zo ana neman gidan wani ka ce wani eh, ko mutumin gari ka za a ce kwarai yana aiki gu rai Ya'yan shi akwai wani da wani sai Allah ya maka albarka shi muke nema kaga yanzu abu ya fito sai ka ce wannan dogo to wannan kalmar da ta ƙara Allah baya santa malamai sun faɗa karkashin fadin Allah da yace bi salikum ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fa karihtumu da yanku na so ya rinka ya gan naman dan uwansa yana mushe tun kan ku ba da amsa Allah ya ce ba ku san haka ba abin da ranku yake so ba ne. to wanda yake gulma abin da yake aikatawa kenan shi yasa wasu mutane suna zaune su uku suka tura ɗaya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam nemo musu wani abu ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam jira shi suna zuwa tare sai kalli sauran biyu don bayan wancan ɗayan ya tashi sun faɗi wani abu wanda yake na aibi ga wancan shi wanda ya tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku yi sakace ko ku yi tofi suka ce ba mu ci komai bai ce na ce ku yi suna yi sai ga jini sai ce to naman dan uwanku ne wannan malamai suka ce babu dabbar da ke da ɗabi'an cin mushe dan uwanta sai kare ko alade galibi su suke da wannan ɗabi'a kenan mutumin da ke aibata wani musulmi dan uwansa yana da irin wannan mummunar ɗabi'a wanda Allah ta'ala baya santa wasu malaman tafsiri sun fassara matan Abi Lahab da Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul wato tana dauke da kiraran wuta suka ce idan balarabe ya faɗa haka yana nufin mutum wato magulmaci ne ko annamimi ne shi to kaga wannan ashe hatsari ne kwarai da gaske tana daga cikin kaba'ira tana daga cikin manyan zunubai wanda yau mu kuma ya zama faki hakil majari shine ƴaƴan marmarin da ake ci a wuraren zaman a zauna a zagi wani wani ya fada kwata kai ka fada shadda ne in dai kwarai da gaske in za ka gane wani na kwata ku kai a shadda kake dan ba mai jin doyin wani sai wanda ya fi shi doyi mutanen kirki ba sa neman aibun mutane suna nema musu afuwa ne in kuskure ya bayyana su musu nasiha in sun kisi musu da'awa in sun kisi roƙi Allah ya shiryar da su wannan shine ƙarshen magana kuma ita ce gaya da manufan duk wani mutum mai da'awa na gaskiya amma mutum ya zauna ya ta cin namar mutane ƙarshe ya ƙare shiga cikin hadisin al-muflis wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin abi huraira riwayan imamu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masahabai atadiruna man al-muflisu min ummati kun san wane ne fallasashe mara rabo wanda aka yi mawasosu a cikin al'ummata suka ce malla dirhama wala mata'a an shine mutumin da ba kuɗi ba kayan kuɗi mana ba kuɗi ba commodity ka san wani za ka ga kan bai da kuɗi amma ya ɗaga kadara ɗaya sai sai da kai ya biya ya wuce ba. an fahimci wannan ko rana ɗaya sai iya zama hamshakin unguwar to zai ce suka ce wanda bai da kuɗi bai da kayan kuɗi kaga wannan kai ka ce daga Najeriya aka ba da wannan amsa ko mutanen mu ne za ka ga ra'aytun nasa qad zahabu ila man indahu zahabu wa man la indahu zahabu fa anhu nasu zahabu idan mutum na da kumban susa sai kaga ana mai cincirin daga ran da kumban ya shi sai kaga an watsi an bar shi wanda mumini baya haka kana tarayya da mutum ne domin Allah idan kana son shi don Allah kana son shi don Allah idan ba ka son shi ya zanto ka ki shi ne don Allah ba don son ranka ba ko ta kasuwar bukata taka ta gidan duniya wannan ita ce siffa ta mumini shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna aibi na yin wannan giba sannan yana daga cikin miyagun ɗabi'un da ya yi yawa a cikin mu'annamima idan aka ce annamima da hausa ma aka ake cewa annamimanci ko yana da bambanci da alghiba ghiba ita ce gulma ka ambaci mutum da abin da ranshi ba zai so ba ko da a gaban shi wani zai ce to ai gaban ka na faɗa duk da haka dai kai idan kuma ka faɗa abin da bai da shi wannan shine buhtan ya girmama zunubin ya fi na giba to don haka abu na biyu shine annamima shi kuma suka ce shine naqlu kalamin shakhs ila shar bi qasdil idrar mutum ya dauki maganan wani ya kai ma wani da nufin cutarwa da nufin hada fitina mazan mu da matan mu da yawa an jarabu wasu da wannan mummunan ɗabi'a wani yana ganin ba zai samu shiga ba a siyasance matukan wane mai gidan wane suna tare sai ya rinka masa bakin fenti har an rabu da shi shi ya samu wurin shiga haka wani kuma ɗan kasuwa ne zai ga wane ke ma wane supply shi ke masa kaza shi kuma yana buƙatar a ce yanzu shi ke wannan supply din duk yadda zai yi ya lalata su kaga ya kai mai kyauta ka ɗauka tsakani da Allah ne sai ana mai kiran kai dade ai da yake da kuman ya ne Ke me ke faruwa ce a'a dai barka ba cikin gashinta ai ka san kai nawa ne an zama ɗaya me ke faruwa ce to an kai dade ka san dai a bayan idan ku a gaban ku kan dai a ce na shiga tsakani ka dai gani da kanka kuma ƙarya ne fitina ce wallahi yana so ne ya samu fada ya kwace ya rusa wani dan shi ya samu shiga wannan shi ne neman manci kun san cewa wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta 'yan wuta hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai wuce ya ga kaburbura guda biyu ya kalli kaburburan ya ce masahabbai innahuma la yu'adzibani wallahi waɗannan kaburbura biyu ina muku rantsuwa ana musu azaba suna cikin azaba wa ma yu'azzibani fi kabirin kuma ana musu azaba kan abin da su ba su dauke shi babba ba a matsayin laifi sanda suka aikata maza Allah sallallahu alaihi sai dai babba ne a wurin Allah dama Allah ala ce wa taqabunahu ko ko huwa 'inda Allah akwai abin da kuka dauke shi karami a wurin ku amma fa a wurin Allah babba ne dan yakan sha makanci kofar tuba har sai mutum ya mutu a cikin laifin an masa azaba ya Allah ka tsare ni to shi yasa Annabi sallallahu alaihi sallam. ya kalli kabarburan ya ce abu biyu ya ja ake musu azaba waɗannan kabari guda biyu na farkon su matsalarsa shine kanan layar satiru min bauli idan ya zo fitsari ya zuwa inda za a tabbatar ba a gan shi ba wannan ko an jarbi mazaje musamman a bayyukan da ake na masallacayya wani kaga in ya tsaya ko mata ne za su ce sai sun hanji kusan rabin jikinsa kuma bai damu ba ko ga mutum ya kwaba wando a gefen hanya wallahi tallahi wannan matsala wannan hadisin abin da ya faɗa ke yake baya tsarki daga sa ma'ana suka ce baya tsare al'aurarsa gaba ɗaya ko kuma idan ya zo bawalin baya jira ya gama fita sai ya miƙe sai wani ragowar bawalin ya fito ya taɓa tufafinsa da yake sallah da ita dukkan waɗannan malamai sun fassara shi da wannan tunda kamar wayoyi ne guda biyu suka zo amma riwaya Imam Muslim ta so ta zo da wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mutum na biyu da ake masa azaba kabarin Ya yace saboda yawo da nemanci. daukan maganan wasu ya kai musu dan ya hada fitina duk mai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kauna ta gaskiya ba zai so ya ga sa a watsa ba kamar yadda baya so ga ƴaƴan da ya haifa kansu yaron babu wanda ke haifan ƴaƴa ya so a ce yau ‘yan ɗakin hajiya wanci suna rikici da ‘yan ɗakin hajiya wanci kowa na ‘ya'yanka bai shiri da wane ba ka bacci a tadati duk wadatarka ko ba sarake ne kai ko shugaba ne ko malami ne kai za ka ji zafin wannan abu ba ka ranka yake so ba to ballantana ya cancanta ka kaulaci al'umma annan sallallahu alaihi wa sallam makamanciyar wannan kauna ko fiye da haka don haka ba wanda zai zo ya raba kan mutane ya rinka haddasa fitina sai mutumin da ba da gaske ke sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba annabi Musa alaihi salam lokacin da aka yi masa magana shirka ake ce amma ya faɗa cewa in yi to an taƙula farrarta bai na bani isra'il ana maganar shirka yana maganar rabuwan kai illa ne Allah kuma yazo ya tabbatar wannan al'umman ya ce fala ta na za'u fatar wa da tabari hukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin Allah ya ce ku yi hakuri da junanku kada ku rinka rikici idan kuka yi sabani kowa ya ɗibi nashi ina wa ina wa ku zo mu je kowa na jin shi sarkin kansa ne ya tafi da jama'ar sa da tawagarsa to in fitina ta zo dukan ku ba za ta raga muku ba Allah ta'ala ce karfin ku zai tafi za ku wayi gari ba ku da murya ɗaya ba ku da hannu ɗaya mai karfi akan makiyin ku sai abin da ya ga dama da ku wanda kuma wannan ka tambayi tarihi a sarari irin wannan yake don haka nan a taƙaice Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi na wannan kabari na biyu yana annabimanci ne yana haɗa mutane fitina ta hanyar ɗaukan magana wani ya kai wani malamai sun wata magana shagwani absalam bali allah ya ƙara masa lafiya ya yi wani littafi ya sa suna fakiyatul majalis kamar kuɗi ba ce ma ya aka maida ta littafi a ciki ya faɗa abubuwa masu faɗi akan wannan har abin da ake so an kawo maka gulma ka aikata duk ya faɗa daga ciki an nuna cewa duk abin da wani ya zo ya gaya maka wani na zagin karka yadda ba gaskiya bane shi ne zagin da aka iya sai zo gaban ka ya zagin mana ai a ranar da ya san kai namiji ne ko ba haka bane ko da gaske ne yana zagin ka shi mace ce kai ne namiji saboda da ya isa ai da a gaban ka zai faɗa to na farko aka ce karka karka gaskata abin da kace saboda shi labari yana da daɗin ji yace kuma ana rudan sale an bayi da yawa ta hanyar gulma da nemanci. mutanen kirki zaka ga akan jarabi wasu da fan irin waɗannan abubuwa kaji an buga waya ce ya mutumin naka ne a ce ka ai ba ba ta kai mishi ya wane yake ne a ce ka to sai a hankali amma dai kaman ko kila sun haɗu da wani ina ruwanka ka yi da'awar ka fi sabilillahi ka yi bautanka domin Allah idan Allah ya so ya gafarta maka ya gafarta maka kuma shine karshen fatan kowane mumini mm. to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli waɗannan kaburbura ya ce ana musu azaba sai ya sa aka karyo masa reshi na wata bishiya da aka karɓo aka karyo masa sai ya tsaga shi gida biyu da ya tsaga gida biyu sai ya soka ɗaya akan kabarin wanda mai matsalan bawali ya soka ɗaya akan kabarin wanda yake mai annami banci annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ina fatan za a jinkirta yi musu azaba matukan waɗannan itatuwan ba su bushe ba ma'ana a yanzu da suke ganyu sun ci alfarma na an da azabar amma suna bushewa za a ci gaba da yi musu azaba saboda an karyo reshe daga asalinsa ba kowace bishiya ce akan karyo ta kuma a dasa ta tashi ba na san yan biology sun fi mu wannan sannan kuma na biyu a ce an tsaga itaciyar ko da shi ne a ce an tsaga biyu ba an karya ba a sa rabi da rabi a wurin da babu ruwa tashin sa kan zai matuƙar wahala kwarai da gaske to ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana game da wannan annabimanci wanda abu ne wanda ya kamata dukkan musulmi ya nisanta ma'ana daga cikin hikiman aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai tarbiyyar dabi'u da kuma tsarkake mutane daga munanan dabi'u wanda na uku da za mu faɗa a takaice ita ce ɗabi'a da halayya ta ƙarya na zaɓi waɗannan saboda na san suna yawan faruwa da yaɗuwa a cikinmu kuma suna haifar da fitintunu suna raba suna tsinka igiyan yan uwantaka wanda Allah ta'ala ya umuri da daure ta wa tasimu bi hablillahi jami'a to yin haka me yin haka ya dace da shi ya tuban ma Allah Daga cikin abin da ke laifi shine yin ƙarya faɗin ƙarya an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imam Muslim Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kishin gida haka ta gefen dama aka ce da shi za a iya samun mutum gashi musulmi amma matsoraci annan sulasulam ya shiru sai ce e zai iya yiwa a samu mutum musulmi amma matsoraci yin shirunsa kafin ba da amsa ya nuna tsoro aibi ne a wurin da ba a so ka ji tsoro haka ne ko mutum ya rinka jin tsoron an ce wai ɗan wane ya sa maka hannu shi kenan ka tashi aiki wani ma in yi fushi da kai wallahi jarinka ya kare a'a shi Allah ne shi ba Allah ba wannan sifofi ne na Allah subhanahu wata'ala to dan haka a sallallahu alaihi za a iya samun mutum gashi musulmi amma matsoraci sai aka ce da shi to za a iya samun mutum musulmi amma marowaci ya ƙara yin shiru sannan ya ce eh zai yi a samu mutum gashi musulmi ne shi amma kuma marowaci ne a shirowa aibi ne to daga nan sai Allah subhanahu sai Allah subhanahu sallallahu aka tambaye shi aka ce to zai yiwu a samu mutum gashi musulmi amma kuma makaryaci da shi yana karya sai ta shi gyara zaba duk amsan biyu ta a cikin gida ya bada su amma da aka zo kan maganan karya sai Allah ta'ala ya ce sai Allah subhanahu sallallahu ya zauna sai ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ko ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da gaskiya ba zai yiwu a samu mutum gashi musulmi mumini ta tagariya sannan kuma a ce yana ƙarya ba wannan bai nuna cewa makaryaci kafiri ba ne sai dai ya nuna ƙarya tana daga cikin kaba'ir zunub da mai ƙarya da mai kwanciya da mahaifiyarsa dukansu aiki ɗaya suke ya kuka ji abin a zuciyarku ba ki da daɗin ji amma kuma ya zanto da ita muke ciniki a yau mutum zai maka ciniki ya ce ma wallahi tallahi har da rantsuwa fa a gaskiyanka ma an ce karkaran sai ta kure amma wani yanzu annan ne daga cikin wanda ya ce Allah ya tsine musu akwai mutumin da ke sayar da hajarsa kayansa da rantsuwa ta ƙarya ka ce dubu bakwai ya ce wallahi ko haka ban siyo shi ba kuma a dubu hudu da ɗari biyar ya siyo ce maka wallahi ko haka ban siyo ba ba yana nufin cewa ya siya ƙasa da haka bane yana harba tunaninka ne ka ƙara ko ba haka bane to amma shi sai ya faɗa maka abin da ba wannan ba shi yasa nan da ya ce Allah ta'ala ya faɗi annabi sallallahu alaihi da cewa zakihin yana musu tarbiyya sannan a wani wurin ya ce gaba ya ce ka antal azizul hakim lallai ya Allah kai ne al-aziz mabwayi al kuma mai hikima ku duba wata hikima ta Allah malaukakin sarki duk inda ka je ya faɗi wani aiki sai ya rufa aya da sunansa ko sifansa za ka ga wannan sunan ko sifan ya dace da abin da ayar ta koyar sannan idan ka ga ya haɗa siffofi guda biyu to siffofin za ka ga sun yi sa junan su sun yi daidaito ya ce al'azim mabuwayi mai ƙarfin da ke rinjayen kowa ba wanda ya sai rinjaye shi galibi idan mutum ya ƙarfi zalunci yake haka ne ko ba haka ba Ba amma labin madaukin sarki shi kuma alhakim bayan buwayar sai zamto yana da hikima sai ka ga karfin da ya isa ya kama ka tsakanin kafin da nono ya biji biji da mutum amma sai a lauki shekaru mutum na kafa mishi bai kama shi ba ya masa talala mai kamar sake saboda yana ba shi dama na ya tuba ya zo shiga cikin rahama ko kuma yana ba shi uzurin da duk ran da ya karɓe shi ya kama shi to ba zai tsira ba kuma ba shi da bakin magana. Allah sallallahu alaihi sallam ya ce Allah yakan yi talala mai kamar sake ga mutumin da yake azzalimi ne shi har sai idan Allah ya damke shi ya haka da yatsansa ce to ba kuma zai iya ce ma Allah ba ya shigo hannu kenan inna Basu sharabbika da Shadi. lallai damkan ubangijinka damka ne mai tsanani don haka anan sai wanda ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da sunaye guda biyu na farko akwai al na biyunsu akwai alhaki. wannan duk sunan da ya zo kuma yana ɗauke da sifa kamar yadda muka sani duk sunan Allah akwai sifa ta Allah a cikinsa amma ba duka sifofi ne suke ɗauke da sunaye ba to a nan a bisa aƙida ingantacciya sai ka yarda da cewa kenan Allah yana da suna al'azim kuma yana da suna a ko yana da sifa ta alhakim ta hikima to wannan ya sanya malamai suka ce duk sunar da zaka sa ma Allah ba kai ke rada mishi ba kada ka ji garin kirari ka je ka faro wani sunar da ana tafiya sai ka akwai aibu a cikinsa domin wannan hatta a mu ta hausa abu ne wanda a tarihi a baya ya yawaita ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam a zo ka ji ana waƙoƙi ana nufin yabo ga Allah sallallahu alaihi sallam amma kuma idan ka bi asali sai ka ga suka ne da nakasa ake jingina masa daga ciki akwai waƙar da ta sanu kusan ina ga har yanzu kila bata gama kwacewa ba za ka ji ana dukkan mai matsayin wurin ilahu ba zai ki ka ba a gaba sai a ce mene Ɗan amina kaga jirgina annabi sallallahu alaihi da mace aibi ne annabi isa dan maryam ne kadai yake samun daraja da wannan shi ma saboda bai zo duniya ta hanyar ku baban. Allah ta'ala ce ud'uhum li aba'ihim wa aqsatu 'inda Allah duk wanda zaka kira shi ka kira shi da mahaifinsa namiji shine daraja da matsayi ba ka kira shi da mace ba to Allah ya yafe ma wanda suka yi wannan yabo tunda muna kyautar sun yi ne da kyakkyawan niyya amma dai mu sani wannan aibi ne baya halarta ka sanada ma Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani suna ya abin ya zanto kuma ya saba ma shari'ar alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce karkashin wannan aya za mu fahimci wasu abubuwa da za su amfanar da mu kamar haka abu na farko shine tsananin buƙatuwan da mutane suke da shi zuwa ga aiko musu da manzo inda littafi kadai aka saukar aiko da an ga safani a ban kasa wani zai ce ai littafin nan na fulani ne wani zai ce na bare bare ne kana su ce na su zazzagawa su ce sai da haka a yanzu din ma ya haka kare ko ba haka ba ka ji kana zaune da mutum sai ce wai ai wani tubabbe ne bai dade da tuba ba me yake nufi bai dade da sabon musulunta ne to ni dai na ji wani ya faɗa aka zan ce to da Allah zo ka gaya mana kakanka na shida ko na bakwai wallahi tallahi in ba kai sabo wani bakin ba ma guje zaka ji an kira wanda bai taba sallah ba ko sujada bai taba yi ba to na kana da bakin ce wani tubabbi a to shi yasa da musulunci ya zo sai ya dinke kan al'umma baki ɗaya? ya daga waɗanda a cikin ƙuraishawan ma ga su sai annabi sallallahu alaihi wasallam wani wanda ba ba ƙuraishan ba ya kuma bashi wani matsayin da kowa ya bayansa kamar bilal bin rabah kaga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma balarabe ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ko lokacin da aka ce ana neman ya shawara ya za a kira ya za a rinka kiran mutane su zo sallah wanda ya mafarkin kiran sallah ya zo ga ma'anar sallallahu alaihi ga mafarkin sa ga abin da ya gani manzo Allah sallallahu alaihi ce an karfa wannan shawara amma je ka koya ma Bilal shi ya rinka kira kaga zabi ko na Allah malaukakin sarki kuma inda zaka jinjina masabai bai hasada ba ya ce kura da cin duka kato da karban kuɗi ni in kawo shawara a cikin in koya ma wani la sahabi ya fi karfin wannan wallahi tsoron Allah da ikhlasin sahabi ya wuce wannan ba sahabi yake magana Na haka yaje koya ma Bilal Bilal ya rinta kiran sallah har sai da Allah sallallahu alaihi wa sallam aka wayi gari yana ce ma Bilalu. wai me kake aikatawa ne nake jin tafiyan ka a gabana a gidan aljanna Allahu akbar malamai suka ce hadisin ya inganta suka buga suka ce lallai sanadan wa matna ya inganta haka abin su wa yi fada a gaban shi kuma ya ce a gaban shi ba yana nufin fifiko ba ne amma yana nufin tarayya ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. to shi ne yake ce annabi sallallahu alaihi sallam na kasance duk idan ne alula kafin ta karye na kan yi kokari in yi nafila da ita ko da raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine dalili kaga daga yau kai ma sai ka koyi ɗabi'an zama da alola sannan ka koyi ɗabi'an yawan yin nafin fili ko kai ma Allah ya tarfa garin ka nono ka ji ka kusa da bidan Allah ya taimake mu to wannan shi ne abinda malamai suka ce abu na farko da zamu amfana da shi sannan na biyu zamu kan cewa kasancewan annaba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kusa da annabi Isma'il shi yasa sai Allah ya rinka roƙon annabi Ibrahim ya rinka roƙon a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwansa dan ya ce rasulan minhum jakada manzo daga cikin su kuma kaga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam tsatso ne na annabi Ibrahim sai zama kuma Allah ya amsa masa wannan abin da ya roƙa din kuma cewa daga cikin su ya nuna cewa asalin wato mutane za su gane shi kuma za su yarda da shi idan har sun yarda cewa kakansa annabi ne to dan yanzu jika ya zo ya zama annabi bare da wani sabon labari ba fiye da a ce ai ga waɗanda suke rike da sarautar yanzu shi ma wani ya zo ya ce yana da sarautar kaga sai an ce a bincika amma idan an san wanda suka wuce daga cikin su wannan tsatsan su ne nasu ne to zai fi saukin mutane su amshi sakon kuma su zo asalin su asalin aiki da shi sannan daga cikin fa'idojin da za mu samu a ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya alƙur'ani ya zanto dukkan wani alkhairi yana cikin karatun alƙur'ani kuma dukkan alkhairi yana cikin koyar da alƙur'ani domin gashi nan Allah ta'ala ce wa yu'allimuhumul kitaba ya koyar da su alƙur'ani wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai ya fashin baki ya wasali yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin cikin ku shine mutumin da shi ya koyi alkur'ani ya hana idan shi bacci dan duk in ka ji wala ya iya to wallahi ya sha wahala ya ci bakar wahala ba ya sha wahala ba wai ƙur'ani kaɗai ba ko duniya kake nema kaga mutum da duniya kaka dauka yana cin banza ne a'a shi ma ya ci dukan banza ne banza ne ta kashe banza ta zama alkhairi ko ba haka bane duk wanda ka gani da wani abu na ni'ima to ka tambaye shi yanda aka yi wallahi kila wani labarin ya tashi baka da kwalla zai karasa maka da hawaye zai faɗa maka wani zai gaya ma irin wahalar da ya sha irin walakancin da ya sha irin lalurar da ya shiga irin kaza da ya samu irin kaza da ya samu to duk wannan sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to mafi alkhairi cikin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi Allah ka samu daga cikin irin waɗannan bayi din to wannan yana daga cikin abin da dai malamai suka faɗa kuma ya nuna fa'ida da ake so mutum ya rinka karanta alkur'ani ya rinka karatun alkur'ani daga cikin fa'idojin da karatun ƙur'ani yake samun musulmi shine yakan rinka juya yanayinka yadda Allah yake so ko da ranka baya so ma'ana idan Allah yana so nan gurin karka yarda wallahi sai kaga ka yarda ka rasa yadda aka yi ka kuma yarda kuma ka gamsu ba za ka yarda ba kuma dole aka za a barka kuma ka ci nasara in aka zo inda Allah ke so a yi haƙuri sai wani ya ji labari ya ce wai wai wai in wane ya ji to ai wutar ina zai sa kan shi ba sai kuma a zuwa ga kana assalamu alaikum qadarullah ma a fa'ala wa ma lam yasha lam yakun haka Allah ya kaddara abin da ya so shi ke faruwa inda Allah bai so ba zai a ce shi kuwa aka yi ma wannan abu a ce wallahi shi gashi nan ba tashin hankali to wannan karanta qur'ani yana sa ma mutum wannan mafi karanci zai sa maka wadatar zuci ya cire maka tsoron duk wani abin da ba Allah ba idan ku aka cire maka tsoron duk wani abu da ba Allah ba an maki rayuwarka babu wata wahalar duniya da ba za ka iya tsallake ta ba shi yasa Allah ta'ala da ya tashi zai aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ya fuskanci kafiran duniya gaba daya sai ya je gina shi ya kawwana shi a makarantar sallan dare sallan dare ko da qur'ani ake Allah ta'ala ce da shi ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya shak bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila Allah أو انقصهم قليلا الله تعالى يتي مع النبي صلى الله عليه وسلم دان إن مبار dole ya gama قام gaba kun gane ko sau da ita suratul muzammil sallan gara take maganar harkar ce dan sai da ya zo ya bude da ya yi hal muzammil ya kai mai lulluba wa min layla illa qalila ta ci kai sallah a cikin dare face kaɗan. nisfahu ka sallaci rabin daren a awin usminhu qalila ko ka rage kaɗan. daga cikin abin da yake na dare din Allah bai daina ko yadda shi sallan dare ba har sai da ya faɗa masa dalilin da yasa aka ce sallan dare da yace inna sanulqi alayka qawlan sabila lallai mu da sannu za mu saukar maka da wani magana mai nauyi masu baka fa za su ja da baya su daina masu ce maka al'amin za su fara ce maka sagir kahin majnun su ce boka ne kai su ce mawaki su ce maka mahaukaci za su jajjefe ka har su raba ka da mahaifarka to amma idan kana sallan dare nan gani nan bari bayan da suka iya shi ya yace lallai za mu saukar maka da magana mai karfi kuma a ƙarshe sai Allah ya jinjina mishi ya yarda cewa yayi delivery ya isar da sakon yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay sai lai aikin da muka sa kan saƙon sakon ya iso mun gani kuma an amsa dan haka ka gama naka saura mu dauke ka zuwa rafiqil a'la ka zo ka huta kafin ranar da za ka dawwama a gidan rahama sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan duk in aka ce wannan shine annabinka wallahi dole ka ji daɗi a rayuwarka duk inda ka shiga damuwa a duniya in ka tuna kai musulmi ne ya kamata damuwar nan ta tafi in ba ta tafi ba ya kamata ta rubuta daina tasiri saboda duniyar nan wane ne baka ga ya zo ya faɗi ba babu shi je ka kai ziyara makabarta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kuntu kuma an ziyaratul al-quburi fazuruha na kasance ina hana ku ziyartar makabarta a farkon musulunci saboda da kuna bautan gumaka da kaburbar amma yanzu an zo Madina imanin ku yi karfi to ku je ku rinka ziyartar makabarta fa inna hatu zakirukum al-akhirah domin tana tunatar da ku gidan lahira je ka ka gani ka tsaya a saman katanga ko get ɗin makabarta ka kalla da kyau idan mai aikin makabarta na wurin tambaye shi a cikin nan an taba kawo hamshakin malami zai ce maga kabarin shi can wancan kabarin shek akara makalla ne yanzu ko tasiri dai baya iya karawa a rayuwa an taba kawo na hamshakin mai kuɗi zai ce ga na alhaji wani can wancan mai tarin duwatsun nasa an taɓa kawo na talaka fitik ya ce ga wani can sai da muka ba da sadakan kafali wani ne ga kabarin sa sai ya nuna maka na mace da na namiji na babba da na yaro Sai idan wannan ita ce karshen makoma ya hal insanu ma zarraka bi rabbikal karim me ya raba ka da Allah dan me ba za ka yakuri wurin din Allah ba me yasa sai ka saba Allah me yasa sai ka yi zina ba za ka hakuri kai aure ba me yasa sai ka ci riba ba za ka jira halal ta zo ba me yasa kana jin sai ka tara yaki halal yaki haram ka danna hakkin mutane alhalin tsirara za a je ka a wannan rami kuma ka riɓe bayan kwanaki babu bukata shi yasa ni'imar musulunci yake da yawa kwarai da gaske a nan dai da Allah ta'ala ya ce wa yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim da gaskin tsarkakewan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u malamai suka ce za mu fahimtar su duka a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda dukkan ɗabi'un annabi Alkur'ani alaihi alqur'ani na na Aisha radiyallahu anha wasu daga cikin sahabbai sun je sun tambaye ta dangane da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce menene ɗabi'unsa saboda in yana waje dai sun sani ko amma idan yana gida fa kaga sai dai mata su faɗi to shine da aka tambayi da na Aisha radiyallahu anha sai ta fashe da kuka ke kuka mai tsanani da ta tashi ba ta amsa ko sai ta ba ta amsa cikin ƙananun kalmomi amma sun isa komai da komai ta ce kana kulhul kana kulhul qur'ani idan kun taba karanta qur'ani kun ji duk wani hani ko duk wani umarni duk wani abu mai kyau da Allah ya ce a yi to wallahi ɗabi'an annan sulatsallam ne wannan abu idan kuma kun ji Allah ta'ala ya yi hani ga wani abu an santa ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاك haka duk inda ka ji Allah ya wani hani to annabi sallallahu alaihi ya hanu daga wannan abu nesa da ƙofa bai kasance yana mai aikata shi ba da haka ku je ku karanta alqur'ani shine tabi'unsa shi ko sallallahu alaihi wa sallam farin jakada shayabo da ya tashi hadisin Imam Ahmad hadisi na dubu da da tara tara. da ya zo sai ya ce ma bu'ithu li utammima makarimul akhlaq an aiko ni nema dan in cika kyawawan dabi'u a bankasa shi yasa Allah ya yabe shi yace wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan wasu dabi'u manya Abdullahi dan Abbas shugaban mafassaran alqur'ani na wannan al'umman gaba daya sai yace ai ma'anan ayar wa innaka la'ala dinun azim su suna ganin ma in kai musulmi ne ba ka da ɗabi'u masu kyau to addininka gurgu ne ba lafiyayye ba ne shi addininka yana da tawaya tun daga shi ya ce an turo shi don ya cika ɗabi'u daga cikin cika ɗabi'un nan nasa yana tsarkake mutane daga ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau yana umurtansu da nagartattun al'amura yana umurtansu da kyautatawa yana umurtansu da sadar da zumunci da sadar da zumunci yanzu ana watan ramadana ta yiwu kai yanzu kana da abinci har da na gobe da na ji ka tarkace, wani ma bai da lalura har ta ranar sallah wallahi wani ya gama da ita amma kila kuma ana zuwa ƙauye akwai wanda ta shayar da mahaifiyarsa tana nan da zani guda ɗaya kuma ba lafiya ba abinci ma tare da ita me kake jira da wannan dukiya baka taimake su me kake jira da wannan dama baka je ka sadar da zumuncinka da ƴan uwanka waɗanda ba su da shi ba wannan babu wani mutum a cikin mu bace a cikin dangin akwai mabukata kowane ne shi idan ana tafiya tafiya kadan za a yi kaga mabukata a ciki to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da a sadar da zumunci da su dan haka yana da kyau mu waiwaye su musamman a nan lokaci da azumi ke rabawa tsakiya da farko za ka ga ana ta sadaka ana ta sadaka ana ta gudunmuwa ana ta gudunmuwa da an fara nisasan da za a je neman lalatul kadarin mafi daraja sai mutane su koma neman kayan sallah da atamfofin matansu sun kyale miskinai da marayu da masu rauni a cikin zuriyarsu wannan lokacin lokacin suke bukatar taimakonka fiye da ta farko su ma sai a taimaka musu Allah ya sa wanda yaje yake da umarni ya taimaka ma ƴan uwansa na jini to don haka Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana umarni da dukkan alkhairi da duk wani abin da mutum ke bukata na gyaruwan addini ko musuluncinsa wannan aya tana nuna cewa babu wani mutum da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kai addinin musulunci gwanan cewa wurin abin da yake shine alkhairi ga mutane sabili da duk inda za a je a dawo in dai ba mutum yana cikin waɗannan layin ayoyin da waɗannan bayanai da aka yi bayanin sa waɗannan ayoyi bane to sai ka da cewa ba zai iya zuwa da abu mafi kamala mafi cika ya hamsu ba duk abin da zaka sani a duniya ka karanta shi bai kai alkur'ani ba haka ne ko ba haka ba ka yi ƙoƙari ka yi karatun boko yana da kyau kuma muna buƙatar 'yan boko masu tarbiyya kwarai da gaske ka yi ƙoƙari ka yi sana'a muna buƙatar hamsharan masu kuɗi jikokin su sai da abubakar da alha ɗan ubaidillah da usman ɗan affan da abdurrahman bin auf duk ana buƙatar irin waɗannan a cikin wannan al'umma din amma karka kuskura ya zanto ba ka da rabo a cikin wani abu na littafin Allah kai iya ƙoƙarinka sannan kuma na biyu karka shiga cikin masu fito na fito da littafin Allah a zo a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa ka rinka ganin this is backward mentality this is barbaric behavior kai kana ganin akwai ci bayan tunani a ciki ana new millennium ka faɗa rami wallahi ka samu matsala kwarai da gaske saboda duk wanda yake cin nasara baya yake koma addini ya dauko 'yan mazan farko domin dukka alkhairi yana cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta natsuwan zuci za ka ga ya fi samuwa da na jiki ma ga mutumin da ke bin shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan asarari yake za ka ga wani ya cika duniya da turanci ya karanta maka mangwafar ya ce masu lordeni ta aristotle su tardoyi duk in aka nuna ma hoton sai gansu kamar sun fito daga gidan zuma da wani tarin harfin da na suna da mafaɗi da an musu aski tun a lokacin farko amma sai ka ga ustazu da izu fi sittin wallahi aljihun shi ya daɗe bai ɗauki dubu sittin ba amma ya fi ka lafiya ana zuwa asibiti aka auna jinin shi sai ka ga o ne o positive universal donor ne jininsa zai iya ba kowa amma kai a ce kai ka tara kwalansarar da yawa jinin ka ba zai aiki ba ka samu matsala kana nan duk ka gama soke masu addini kuma ka zo karshe an tambaye ka game da addini a kabarin ka kasa ba da amsa da matsala don haka wannan aya tana kira ga mu zo mu rungumi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai uwan musulmi da ƴan uwan mu musulmi baki daya kuma ina ga da Allah ita ce abin da zamu iya karantawa a wannan zaman shiri na so mu wuce amma na ga takin mutuwa. don haka abinda muka faɗa dai ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana watan ramadana dai yana tafiya yan uwa kar ai rauni kar ai rauni kar ai rauni Yadda aka faro a tafi a haka a rage sosai ba mamaki Ramadanan ƙarshe ake yi ba mamaki ta bankwana ake yi don Allah kar a sake a ci gaba kuma a rinka sa ƙasa da al'umma a cikin addu'a mu rinka sa shugabanninmu da aka zaɓa da wanda suke tafiya duk Allah ya musu albarka Allah ya kama hannunsu daga barin abin da baya so Allah ya ɗora su akan daidai duk abin da za su yi zama fitina Allah ya musanya musu tunaninsu kuma ya taimake su akan abin da za su yi zama alfairi. mu sa kasan mu addu'a mu sa judanmu kuma mu dage mu koyi ibadan da har bayan Ramadana za mu ci gaba Ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh